من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمام سلمي ما سؤال بركة ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah ah, muna yau da izinin Allah subhana wa ta'ala za mu tashi ayata takwas a suratu al-ma'ida bismillah malayin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم نعم Allah maɗaukacin sarki a wannan aya mai albarka ta yau umarni ne yake wa mumunai ga duk wanda ya san lalle ya yi imani da Allah ya yadda da Allah ɗin a matsayin shi na musulmi to ga wata doka daga Allah subhanahu wa ta'ala saba mata wajen biye mason zuciya halaka ne mun san wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa al janna tana samuwa ne ga duk wanda ya bar son zuciyansa ya bi tsantsan abinda Allah ya faɗa amma wanda ya tsayi akasi ga dokan Allah ga umurnin Allah ya sake shi kawai ya zaɓi son zuciyansa kai tsaye kawai to babu shakka nan ne wuta take samuwa Allah rufa mana asiri wa amma man taga wa athara alhayata ad-dunya to fa innal jahima hiya al-ma'wa aya dai umurnin da gashi kamar haka Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah subhanahu wata'ala kunu ku kasance a kowane lokaci at every moment a kowane lokaci na rayuwanka ka zamanto qawwamina lillahi tsayayye wajen tsaida dokokin Allah wajen bin dokokin Allah ka zamanto a tsaye ka jajirce ka kafe wajen bin duk wata doka ta Allah subhanahu wataala wajen nesantar duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka nesance shi ƙawam tsayayye mutum a ce kai wani ai wannan waje namu ko wannan kamfanin wani tsayayye ne da ba don tsayin wani ba da ya rushe ka zamanto tsayayye wajen bin dokan Allah wajen bauta wa Allah wajen bin ka'idojin Allah wajen ne nesantan abinda ya haramta da kuma haramta abinda ya haramta maka da aikata abinda ya halatta maka ka zamanto tsayayye babu ja da baya babu canji daga nan a ah, kawam kamar yadda Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ko maza sune tsayayyu wajen yin hidima da daukan dawainiyan mata gaba daya to qawwam tsayayye akan abu wanda baya taba ja da baya to ku zamanto haka lillahi ga dokokin Allah tsayayyu wajen bin dokokin Allah tsayayyu wajen rashin karya dokan Allah sannan kuma idan wani ya karya dokan ko kai ka karya ko kuka yi abin da bai dace ba aka je gaban hukuma aka neme ku shaida to Allah ya ce ku zamanto shuhada a bilkisti masu ba da shaidan akan adalci masu ba da shaidan akan adalci ko da kai kai abin da ka karya doka aka kawo ka e ni nai ni na fara ka ba da shaida walau ala anfusikum awil walidaini wal akrabi ko da iyayenka ne ko da mafi kusa a gare ka dangi na jini in yayi laifi ya karya doka aka kira ka shaida ka ba da shaidan bilkisti da adalci ga mu'imu kenan mafi kusa a gare ka sune iyaye yaya mata yan uwa na jini to idan wani abu ya faru aka neme ka shaida ko da shaidan against him ne misali wato ba zai ba zai favorin nashi ba a shaidan ka ba zai fidda shi ba ka faɗa tunda Allah ya nema ka baya kaga ai baka da masoyi kaga ai dan uwanka ai kaga musulmi ne danginka musulmi ne ka na jini musulmi ne mahaifinka musulmi ne musulmi ma idan yayi abu ka ba da shaida a kansa ka adalci kada ka yi zalunci wala ya jiriman na kumshan anu ƙaumin idan kuma maƙiyanku ne wanda ka tsana maƙiyinka kafiri ne makiyin Allah ba yahude ne kafiri ba musulmi ba wani abu ya haɗa shi da musulmi kuma shi ne mai gaskiya kai ka shaida wannan kafirin shi ne mai gaskiya to Allah ya ce kada ƙiyayyanka ga wannan kafirin ya sa ka ɓoye shaida ka ce ba haka ba ne don wancan ɗan uwanka ne ko musulmi ne ko kuna da dangantaka ta jini shi ne Allah ce wala ya jarimannakum shana'anu ƙaumin ala'alla ta adilu ai bi ma'ana la ya jarimannakum ko kuma la ya jarimannakum shana'anu karki yayya da gaba da kake ma waɗansu mutane can ya sanya ka Allah adilu ka ƙi masa adalci sam kada ku yi haka yanda za ka ba da shaida ga masoyinka to ka ba da shaida maga ga makiyinka kada ka ɓoye sam an zo ba da shaida waye waye aljun baya ne kai kyale shi za mu bige shi wallahi wallahi eh, kyale shi da Allah ka nuna san baka sani ba Allah ya ce musulmi kada yi haka ba hakan bane ka ka tauye adalci ka ki ba da shaidan gaskiya game da kafiri ko makiyinka don ka ce shine hakan ba shi ba ne zai fidda kai a wajen Allah abinda zai fidda kai a wajen Allah da kai da wancan din faɗan abinda ke gaskiyan saboda ka bi umarnin Allah ka ji tsoron Allah wajen ba da shaida to wa man yattaqillaha kuma yaji Allahu makharajan shi wancan din da kake gani da idan ka boye shaidan ba abin da zai same shi zai wahala idan kai exposing ka faɗi gaskiyan to nan ka tsoraci Allah to nan ne mafitan wancan ɗin zai zo ina fata an gane ko Allah ya ce i'dilu ku zamanto masu adalci Kuwa akrabu littaqwa hakan shi yafi kusa da tsoron Allah ka bada shaida yanda take fi kusa da tsoron Allah subhanahu wattaqullaha ku ji tsoron Allah a cikin dukkan al'amura da Allah yake ba ku umurni a kansu ko kuma yake hananku ku ji tsoron Allah ku rika bin dokokinsa inna laha in ka bi in ka ki ba gaskiya ka ki ba shaidan gaskiya ka ki yin adalci ka ki jin tsoron Allah a cikin umarninsa da haninsa to shi inna Allah din Allah khabirun mai bada labari ne bi mata amaluna ga abin da kake aikata akwai ran da Allah zai bada hakikanin yanda abun yake in ka boye ma akwai ran da Allah zai bada hakikanin yanda shaidar take ranan da kuma ba za ka ji dadin hakan ba gara ka bada ita tun a nan tun a yanzu kawai ina fata an gane wannan da kyau wannan umurni ne na Allah subhanahu wataala sai Allah ya yi ma masu bin dokokinsa alkawari mun san kuma inna Allah la yukhliful mi'ad Allah baya saba alkawari yace wa'ada Allahu alladhina amanu Allah ya yi ma waɗanda suka yi imani da shi alkawari wa amilu salihati suka aiki na kwarai daga cikin aiki na kwarai din ka da shaida ta adalci daga cikin shaida aiki na kwarai din ka zamanto mai tsayawa akan dokokin Allah to irin waɗannan mai Allah ya musu alkawari ya ce lahun magfiratun suna da wata irin gafara da Allah zai musu ba ya gafarta musu zunubansu ya yafe musu zunubansu sannan ya ba su ajirun azim lada mai girman gaske wanda babu wani sama da shi shi ne aljanna ina fata an gane ko su kuma masu tawaye ga umarnin Allah fa wanda ba sa tsayawa akan dokokin Allah fa ba sa adalci ba sa ba da shaida ta adalci menene makomansu والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Allah ya ce waɗanda suka kafurcewa dokokin Allah umarninsa da haninsa daga cikin umarni suka isu ba da shaida ta gaskiya suna ganin ai wannan namu ne mu ba za mu tozarta shi ba ya za a yi ka je ka tona asirin mahaifinka a kotu ya za a yi ka je ka tona asirin kaninka wai in ka faɗi gaskiyan abu yadda ya kawai a ce ka tona asiri kai kan Allah wadaranka to da da Allah ya ce maka Allah wadaranka gara dan adam ya ce maka Allah wadaranka matukan shi Allah ya ce Allah ma albarka ai ana ibada ne don menene a faranta wa Allah ba wai a faranta wa dan adam a saba wa Allah bane sam duk wani dan adam da zai saba da za wai ka faranta mashi don ka saba wa Allah ka saba Allah don ka faranta masa kai kuskure kai kuskure kawai duk yanda abu yake ka faɗe shi yadda yake umarnin Allah za ka bi ya kamata idan umarnin Allah ya zo wani mutum yana gabanka ya kamata girman Allah da kwarjinin Allah da darajar Allah ya rufe duk wanda yake gabanka kawai ka faɗi abin da Allah ya faɗa kawai amma kada ka yadda a zo inda shi wannan ne wai zai rufe kwarjinin shi ne zai rufe ka ya rufe Allah kai kawai ka faɗi nashi mutum ya taɓa ya yi asara kada ka ji tsoron zargin mai zargi ya je ya yi ta magana ya je ya ta faɗa matukan kai ka tabbatar abinda ka faɗa in nan abinda Allah ya ce wannan shi kuma Allah ne ya umurce ka da haka ɗin to irin masu kafurce umarnin Allah wa kazzabu su ta ayoyin Allah eh ga shaida inda yake yayi karya ya faɗi shaidan saɓani yadda take don yana gani ai wannan ɗan uwan shi ne wancan ba dan uwan shi bane ko yana gani wannan ai musulmi ne dan shi wancan kafiri ne alhali ya san kafirin ne mai gaskiya to Allah ya sam wanda suke haka suke karyata mu to ulaika waɗannan sune ashabul jahim sune masu shiga cikin wutan jahim za ku ga ana cewa ashabu ashabu ashabu ashabu din nan jam'u sahibin ne mutum ashabu kuma wanda kullun kana tare da shi ana ce sahaban manzon Allah ashabu rasulillah wannan ko a ce ashabul jahim ashabu shine mutumin da kullun kuna tare kuna lizimtar juna ba rabuwa to bi ma'ana haka jahannama ko jahim za ta zamanto wa mutum kullun tana like da shi yanda aboki kullun yake like da abokinsa haka za ta zamanto masa ba za su taba rabuwa ba Allah ubangiya rufa mana asiri ga wani umurnin يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani yana bayani ne wa sahabai kuma abinda yake ga sahabai mu ma za ka samu umarni ne a gare mu tunatarwa ne a gare mu abin da ya faru da su din har ayan ta sauka mu ma za ka gai abun yana faruwa da mu kuma irin kariyan da Allah ya musu din mu ma yana mana Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah sahabai kenan abun a daraja ta farko uzkuru ku tuna ni'amatallahi ni'imar Allah alaikum da ya muku ku tuna wani irin gata wata irin ni'ima ta kariya da Allah ya muku a wani lokaci idh hamma qaumun yayin da mutane suka haɗu suka haɗu suka haɗu kafirai da mushrikai suka yi yunkuri an yabsutu ilaikum aydiyahum su shimfida hannayensu akan ku wajen karkashe ku kawai sun yi dabara sun yi mitin sun yi flotin sun yi tsari yadda za su gama da ku gaba ɗaya a madina su gama da ku lokacin da kuke makka a lokacin da kuke tsirari sun yi wannan fakaffa an kum. Allah sai ya damke hannayensu daga barin kashe kuɗin Allah bai ba su iko ba bai ba su daman haka ba Allah ya muku kariya ta musamman takan yi a gazwatul ahzab inda Allah ya ce wa kafallahu almu'waraddal ladina kafaru bighayzihim lam yanalu khairan wa kafallahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyan aziza lokacin da Allah madaukakin sarki ya isan mamumunai yakin kawai yace shi ya dauki dawainiyan yakan kafuran. ya aiko guguwa ta tuttumbuke shemomin su ta kifar da abincin da suka dafa ta karkashe waɗansu ta sama da su gaba ɗaya Allah ya kawo kariya wa mumunai a cikin suratul anfali ma Allah yana cewa wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna takhafuna an yatakhattafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum bi nasri wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun kutuna inji Allah lokacin da kuke yan kadan a Makka yan tsirari raunana ba ku da gata su yi yunkuri su gama da ku su lashe ku gaba daya ya zamanto babu ku babu alaman ku babu ma musuluncin babu alamansa mustad'afuna takhafuna an yatakhatafakum an-nas kuna tsoro duk inda kuka fita mutane za su za su bibbige ku su kakkashe ku su muku dauke dauki menene daidai fa'awakum Allah ya ba ku mafaka wa ayyadakum bi nasri ya karfafa ku da nasaransa sannan bayan haka wa razaqakum min at-tayyibati ya azurta ku da abubuwa masu dadi abinci ya yalwata ku haka Allah madaukakin sarki yake to ni nike kame hannayen irin makirci da plotin da kutungula da ake don a tada musulmi a dauran kasa a gama da su a shafe su Allah ce ba kwa sanin lokacin da ake shirya ni nike hana su iko nike damke hannayensu nike hana su zartar da mugun abin da suke zartarwa mafi yawanci annabawa za ka ga Allah yana nuna musu sai ya turo ni ɗan sako kaman annabi Musa alaihi salam inda Allah ce waja'a min aksal madinati rajulun yas'a qala ya Musa innal mala'a ya atabiru ya atamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin ya kai Musa wani mutum yazo ya ce ana nan ana mikin ana shirya yadda za a kashe ka fita kawai ni nasihan da zan maka ka fita ka bar gari fitan annabi Musa da yake nan ya kama hanyar garin Madayana annabi shi ma sallallahu alaihi an yi irin wannan tsarin lokacin da Quraisha suka ɗauko daga kowace kabila jarimin matashi kakkarfa mayaki su zo su haɗu gaba ɗaya su yi wa manzon Allah bugu ɗaya a yadda jinin manzon Allah zai yaɗu a cikin ƙabilu idan mutanensa suka tashi ba za su iya ramawa ba saboda ƙabilu da yawa ne suka yi gamayya wajen kashe manzon Allah Allah maɗaukakin sarki ya sanya sayidina Ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayidina Ali ya kwanta a shimfiɗansa, shi kuma ya fito suna nan a zagaye a gidansa suna jira dare ya raba su afka masa Allah ya sanya musu bacci waje Allah min bayna aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun Allah ya ce sai na rufe idon su kai ba sa gani annabi da yazo ya ta diban kasa yana sa musu a goshi yayi ta diban kasa duk ya zuzzuba musu akan goshi ya bi tsakiyar su ya fita kawai can kawai sai abun ya sake su kaman gindidi to ya ne ya ne to muje mana muje mana kai menene a goshin ka ne share mana ce ah kai ma ga kasa ah kai ma ga kasa to ya aka yi kowa da ƙasa aka ce ah, annabi ya wuce tuntuni ya ma zuba muku to haka za ka samu kullum ana zama a yi floating ya za a yi a kashe mai gyara ya za a yi a kashe malami ya za a yi a kashe masu kaza kaza ya za a kashe annabawa to shi ne Allah yake ce ku tuna ku musulmi lokacin da kuke yan kaɗan eh, yayin da mu aka yi yunkuri aka yi gayya aka gayyato eh, gamayyan kafirai domin su zo su shimfiɗa hannayensu bi ma'ana su yi ta kakkashe ku kawai fa kaffa aidiyahum ankum Allah ce na kame hannayensu ban ba su ikon taɓa ku ba saboda haka wattaqullaha ku ƙara jin tsoro na za ku samu kariya ta in kuka kuna jin tsoro na kuna bin dokoki na to in Allah ya da ba za su nasar makircin su ba zai taɓa shafan ku ba Allah madaukakin sarki yana cewa a yace wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'an wallahu bima ya'maluna muhit matukan kuna jin tsoron Allah kuna bin dokokinsa duk ma ma makircen da suke a gare ku ba za su muku tasiri ba domin dabaransu su gaba ɗaya inji Allah ce ina zagaye da ita kawai ina fata an gane ko wa alallahi falyatawakkalul mu'minun dama mu'minan kwarai ga Allah suke dogaro in ka dogara ga Allah ya ishe ka wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi amma idan ka ce ka sake Allah kai kana da wata dabaran ka ta musamman to mutum yayi kuskure ya kamata ya gyara Allah ubin ya mu dace na'am laqad akhadha Allahu mithaqa bani إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة حسنا لأكفرن أنكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل نعم wannan aya mai albarka Allah zai kawo na misalan waɗansu mutanen da suka yi alkawari da Allah suka saba shi yasa mu Allah ya ce kada mu yadda mu zamanto na lillahi ko masu tsaya tsayuwa akan dokokin Allah babu ja da baya babu canji ku zamanto masu faɗan gaskiya da adalci masu ba da shaida akan adalci da ya faɗa mana haka sai ya faɗa mana akwai mutane da su ma muka nemi su mana irin abun da muka nema ku mana ku al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da muka nema su mana suka ki to ga yanda muka mu'amalance su fa saboda kuma ku yi taka tsantsan Allah ce wa laqad akhazna akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il hakika Allah ya yi wani alkawari ya ɗauki wani alkawari da yarjejeniya da banu Isra'il mutanen annabi Musa alaihi salam na tura musu annabi da dokokina da ka'idoji na ce su bi waɗannan dokokin sau da ƙafa sannan wa ba'athna minhum 12 naqiban muka zaɓi waɗansu shugabanni daga cikinsu mutum goma sha biyu kun san ƙabilun banu isra'ila goma sha biyu ne shi yasa duk abinda Allah yake musu za ka ga goma sha biyu a yanda su clan ƙabilun suke wa idis taska musa liƙaumi faƙul na zuribi a saƙal hajjara fanfajirar minhu. isna ta ashara ta aina kad alima kullu unasin mashrabahun su kabilu goma sha biyu ne to daga kowace kabila sai aka aka zaro musu mutum ɗaya lida shugaba wa ba'athna minhum ithna ashara naqiban naqiban ai eh, eh, abunan shugaba da jagora za ka ga monitor aji ana kiran shi naqib naqib ko youth leader ana kiran shi naqib duk wani leader shugaba haka da aka zaɓa. to cikin banu isra'ila sai aka zaɓi mutum goma sha biyu wannan na wannan kabila wannan na kabila su su zamanto masu taimakawa annabi musa wajen eh, eh, nasiha da faɗakar da mutane da hana su ɓarna al'amru bil ma'arufi da da aikin hizba da menene aka zaɓa musu jagorori guda goma sha biyu kamar yadda manzon Allah shi ma lokacin da aka zo aka yi bai'atul aqabatu thalitha mutane suka zo daga madina mutum saba'in suka zaɓi manzo Allah da ‘yan kai cikinsu sai manzo Allah ya zaɓi mutum goma sha biyu shi ma ya ce ya naɗa su su je su yi ta wa'azi su yi ta gyara shi ma annabi musa haka Allah ya yi Allah ya yi wa mutanen annabi musa su ne banu isra'il kamar yanzu yadda muke misali ai muna da gwamnati ko muna da hukuma muna da gwamna muna da commissioner of police muna da director ss muna da na vigilante muna da na civil defense amma misali a ce mu mun zauna anguwa a ce masu eh, wajen taimaka wa jami'an tsaro an zaɓi wani youth leader na anguwar rimi ko ba haka ba youth leader na kabala youth leader na malali na anguwan sarki anguwan shanu a ah, gashi nan ko'ina to shi ma annabi Musa bayan Allah ya tura shi ga banu Isra'il sai ya zaɓi waɗansu mutum goma sha biyu a kowace kabila da za su zama tukan masu anguwanninsu ko jagororinsu da za su rika kwaɓan mutane wajen yin ɓarna da kuma bin ka'idoji na Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce musu matukan kuka cika wannan alkawarin wa ƙalallahu in nima a kuma to zan kasance a tare da ku a duk yanayin da kuka shiga babu wanda zai taba ku duk abin da ya taso muku ina tare da ku duk wanda ya taso muku zai cutar da ku ina tare da ku menene alkawari ya Allah da ka ɗauka tare da su Allah ce na farko la'in aqamtumus salata har in kuka amince kuka zamanto masu tsayi da sallah babu wasa da sallah a ta a time ɗinta a yi ta a masallaci a yi ta a cikin jam'i a yi ta tare da iliminta karkai sallah da ka baka iya fatiha ba baka san rukuni ba baka san wajibi ba baka san nan mustahabbi ba can kabli ta same ka baka sani ba ba'adi ya same ka baka sani ba sallan da ka kawai kake yin ta kuma ka kwanta a gida ka ƙi fitowa a yi da kai kai ta rigima da iyalinka wai ta matsa maka ka ce maka cire ta a makaranta tunda abin na ta rashin kunya ne ka duba to Allah ya ce ga alƙawura na ku rike su wanda fa Allah ya ɗauka tare da banu Isra'ila kenan la'in aqamtumus salata matukan kuka tsaye da sallah wa ataitumuz zakata kuka rika bada zakkan dukiyoyinku yanda Allah ya ce a fitar in dukiyanka ta kai ka fitar in ba tare da ƙwauro ba kuma aka miƙa ta ga mutanen da Allah ce a bawa ɗin ba kwa wasa da zakka sannan na uku wa amantum bi rusuli ku bi sunnan manzannina ku yi imani da manzon da na aika muku ku bi sunnarsa ku bi umarninsa in ya hane ku ku hannu sannan wa azartumuhum na hudu ku yi supporting din annabawana annabin da na aiko muku ku taimaka masa ku goya masa baya ku taimaka masa da ƙarfi ku taimaka masa da dukiya ku taimaka masa da ra'ayi da duk abin da Allah ya mallaka muku in ma jini ne ake bukata ka taimaka domin dole a yi jihadi ka miƙa kanka in jinin ake bukata in dukiya ake bukata ka bayar ku yi supporting ɗin annabin nan da na tura muku sannan na biyar ko wa laha qaradan hasanan ku rika bawa Allah rance rance mai kyau bi ma'ana ku rika taimaka wa addinin Allah da dukiyoyin duk inda aka nemi kwabo ku bayar inda aka ce ana neman na sabilillahi ku bayar domin in ka bayar din to Allah zai maida maka shi gobe kiyama ka fara cin gajiyan shi ma tun a nan duniya kafin aje kiyama me yasa Allah ya ce rance eh rance dama dukiyar na Allah ne ai ya baka ka rike sai ka ranta mai ya mayar maka shi ya baka amma sai ya nuna ai shi din ne da ya baka fa ka bashi wani abu amma wai ka je wai kuma a rance ya Allah ina fata an gane ni na baka miliyan ɗaya sai na ce da Allah ba ni ɗaya dubu ɗari ya eh, kaje gashi ba amma a rance ni na baka amma na ce ba ni a rance zan mayar maka yanda in ya tashi mayar makan kuma ninkin ba ninki ne to Allah ya ce idan kuka rika waɗannan abubuwa guda biyar tsaye da sallah ba wasa da ita ba da zakka ba wasa bin manzanni da sunansu babu wasa taimaka musu da karfafa musu da supportin din manzanni da na turo babu matsala kuka zo kuna taimaka wa addini kuna bawa addinin Allah nan dukiya Allah ce farkon abin da zan muku la ukaffiranna ankum sayyi'atikum gara basar da za ku samu ta farko zan wanke ku daga zunubanku gaba ɗaya in tsabtace ku in yafe muku zunubanku gara basa ta biyu khilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu zan shigar da ku gonaki wanda koramai suke gudana a karkashin su ita ce aljanna to dama me ake nema aljanna kai ta samu shikenan Allah ce abunda ni kuma zan sakanta muku da shikenan waɗannan su ne alƙawura yarjejeniya covenant da Allah Ubangiji ya yi da banu Isra'ila kun ji abin da ya nema zai su masa shi kuma ga abin da zai sakanta musu da shi kuma Allah ya ja musu kunne ya ce faman kafara wanda fa ya kafurce ya juya baya ya bauɗe bayan wannan yarjejeniyan da muka yi to faƙad dalla sawa a sabi ya tabbata ya ɓace wa hanya madaidaiciya ya to luza ya ɓace ya ɓace wa hanyar aljanna wannan abin da na nema ɗin shi zai kai mutum aljanna kuma shi zai kankare masa zunubai idan ka su ka kafurce ka bauɗe ka juya baya ka fa ba za su kankaru ba kuma aljannan nan ba za ta samu ba kaga ka ɓata hanya kenan bari mu ji sun cika wannan alkawarin فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع يطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين نعم Allah ya ce sun cika alkawari a'a Allah ce fabi ma naqdihim mithaqahum ai fa bi sababi naqdihim mithaqahum wato Allah ya ce da suka saba wannan alƙawarin suka saba wannan yarjejeniyan suka warware alƙawari farko abinda muka musu Allah ce la'annahum sai na tsine musu albarka so banu isra'ila yahudawa kenan Allah ya ce na tsine musu albarka domin alla'anatu ma'anan la'ana shine at-tardu an rahmatillah Allah ya kori mutum ya sallame shi gaba ɗaya daga rahamarsa ba shi ba rahamar Allah to yace mataki na farko da muka ɗauka da suka saba wannan alkawarin da yarjejeniyan la'annahum sai na tsine musu albarka ba su ba rahamata na biyu waje na qulubahum ƙasiyatan sai na sanya zukatansu na ƙeƙashantar da eh, zukatansu Allah ya ƙeƙashantar da eh, zukatansu bi ma'ana na sanya zukatansu ya ƙeƙashe ya ƙeƙashe zuciyan ba yahude ƙeƙashashe ne babu rahama babu tausayi babu imani babu lutufi ƙeƙashewar zuciyarsu ma ta fi ma duwatsu Allah ce sun maƙasar ƙulubuhum ƙulubukum min ba'adi zalika fahiyya kal hijarati aw ashaddu qaswa fa inna min alhijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun bi ma'ana in Allah yana so ya gama da mutum ba zai sa zuciyarsa ta zamanto mai taushi ba zuciyanka ba zai zamanto soft ba to abinda Allah idan Allah yana so ya gama da kai yana targeting zuciyanka ne in zuciyan ta kekashe to ba yanda imani zai shiga ba yanda tausayi zai shiga shi sa kake ganin banu isra'ila in suka maka wani barna yaro karami idan aka nuna maka yaran falasina wannan he ga babu rahama ka ce dabba ma'anya za ta yi abinda wannan to already Allah ya tsine musu albarka kuma ya sa zuciyar ta ke kashe ta dafe ba ta san alheri ba ta san rahama ba ta san komai da mugunta qulubahum qasiyatan imani ba zai shiga ba wanda zuciyar shi ta kekashe ayan ƙur'ani ba za ta maka ka kamai nasiha ya ji ina in ka gama ce akramakallahu sadaqallahu azim sai wace ayar kuma zubo su haka za ka ji ta isgili ma wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu alizzatu bil fa hasbuhu jahannam wa labisal masir haka za ka ji ka gama sai a maka izgini Allah ya ce eh, muka sanya zukatansu kasiyatan suka kekashi bayan kekashewar zuciyar bari ku ji result sakamakon kekashewar zuciyar yuharrifuna al-kalima an mawadi'i duk wata kalma da suka tarar a attaura sai su canja ta su bata ma'ana daban canja ta inda aka ce nan ba kyau kawai su canja su ce yana da kyau a yi shi yana da kyau duk abin da Allah ya ce a bari a bari sai su canja shi sai su mai da shi a yi a yi haka za ka tarar da su suka rika distorting ɗin a tauran da aka saukar musu suka rika canja shi suna ba shi difference meaning ma'ana daban wanda ba shi bane in ba mai kekashashiyar zuciya ba ba mai yin wannan sannan wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi suka mance da mafiya yawan ayoyin da Allah ya musu gargadi da su mafiya hazzan wato rabo mafi yawa daga cikin ayoyin da Allah ya saukar musu 90% din ayoyin da Allah ya saukar musu gaba ɗaya suka mance da su a rayuwarsu ba su ba sa ma amfani da su ba sa aiki da su Allah ya ce manzo Allah sallallahu ai wala tazalu ya Muhammad ka rika lura da kyau inda waɗannan Yahudawa suke banu Isra'ila suke wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum yace ka rika lura kana monitoring din su zaka ga irin waɗannan maha'intan a tare da kai irin waɗannan masu ƙeƙashashiyar zuciya masu canjawa kalmomin Allah mahalli da fassara ka rika lura zaka gansu za ka rika gane su ta hanyar lahanul ƙauli irin maganganunsu da mu'amalansu da menene da zamantakewa da kai da su a madina ai akwai yahudawan banu ƙuraiza ko akwai yahudawan banu kainuka akwai yahudawan a banu nadir to yace a iya zamanka a madina da kai makwabtaka da su ka rika lura za ka ga haka halayensu yake yaudara ƙarya ha'inci munafurci saba alkawari ba a taba alkawari da ba yahudi a ci nasara ya ce nima na yi alkawari da su sun saba ka rika lura za ka lura da waɗannan sifofin da halayen nasu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ƙalilan minhum sai yan kaɗan ne daga cikinsu suka yi musulunci suka musulunta suka miƙa wuya ga musulunci to Allah ya ce duk da haka ya muhammad fa'afu anhum in sun maka wata katobaran ka rika musu afuwa kawai wasfa ka rika hakuri ka rika yafiya duk da haka inna laha yuhibbul muhsinin Allah ubangiji yana son mai kyautatawa duk da cewa suna da mummunan ɗabi'a da mummunan mu'amala idan suka maka wautan da ha'incin da yaudaran ka rika mu'amalantansu da afuwa da yafiya Allah yana son mai kyautata ma wani kamar yadda Allah kullu yake cewa idza aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum kullum mutun ina fata an gane ko shin yahudawa ne kawai suka saba umurnin Allah suka kekashe ko akwai wasu ومن الذين قالوا النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا فأغرينا بينهم العداوة wa minan lazina haka nan ma haka nan ma na ɗauki alkawari minan lazina daga mutanen na masu can ina nasara mu kiristoci ne mu ƴan annabi isa ne mu magoyan bayan annabi isa ne mu almajiran annabi isa ne mu mabiyan annabi isa ne mu ƴan jesus ne mu ƴan kaza mu ƴan kaza su ma a hazna mi su ma na yi alkawari da su in ji Allah mabiya annabi abin nan annabi isa alaihi salam na yi alkawari da su da yarjejeniya da su akan za su bi koyarwan injila 100 bisa 100% za su yi amfani da dokokin da suka zo cikin injila wanda annabi isa ya karanta musu ya zo musu da shi na yarjejeniya da su da alkawari da su cewa ba za su taɓa saɓa koyarwan injila da dokokin da suke injila ba da sun bi dokokin za su tarar da annabi muhammad a ciki da ba wanda zai fara imani da annabi sai su domin kafin al'umman annabi laraba a turo musu annabi ya zo su already an ba su littafi kuma an yi bayanin sunan annabi a ciki alladina atainahumul kitaba shine al-injila wa at-taura ya'rifunahu kama na abna'ahum sun san annabin da ɗabi'unsa da halayensa da sifofinsa kaman yadda mutum zai haifi ɗansa ya san shi hakan sai dai da annabi zo su ma ya suka saba wannan alkawari su ma ‘yan attaura duka alkawarin su bi koyarwan attaura ɗin duk wanda ya bi koyarwan attaura da injila tsakani da Allah yanda aka saukar da su a zamani waɗannan annabawan kafin a gurɓata su ba abin da zai hana shi imani da manzon Allah sai dai kawai in Allah bai nufe shi da imanin ba faman lam yaj'al Allahu lahu nuran to fama lahu min nur wanda Allah bai sanya masa hasken imani ba da duk yanda yi ba zai taba samu hasken ba Allah ya ce su ma ɗin daga baya fanasu hazzan mimma zukiru bi sai suka yi watsi da dukkan dokoki mafiya yawan dokokin injila da aka ba su sai gaba ɗaya suka yi watsi da su kun ga na yahudawa a can fanasu suka mance da dokoki su ma kiristoci Allah ce fanasu shi sa Allah ce ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun kar ku yadda ku zamanto tamkar waɗannan da suka mance da Allah a rayuwarsu yahuda da nasara kiristoci ke kada ku yi haka su ma suka mance ma zukkiru bihi duk abinda Allah ya musu fadakarwa da shi ya musu wa'azi ya tunatar da su dokokin Allah ku yi kaza ku yi kaza gaba ɗaya suka yi watsi da su suka share su suka mance da su Allah ce to su ya muka mu'amalance su kiristoci mutane annabi abin e, kiristoci Allah ce fa'agharaina bainahumul adawata sai muka jefa kiyayya muka ruruta wutan kiyayya bainahum a tsakaninsu kaga wannan cocin baya shiri da wancan cocin wancan baya shiri da wannan wancan ba sa shiga na wannan wancan ba sa shiga na wannan kullum fada da kiyayya da gaba a tsakaninsu musamman ma irin cocinan yanzu competition na neman kuɗi kawai da tara abin duniya su duk suka mance da koyarwar littafin <laughs> eh, eh, injilan duk suka jefar da shi kalli irin fastocinmu na yanzu inna wanda za ka gani na duniya banda wai shi prophecy sai revelation sai abin ah, shi kullum wannan wane zai mutu gobe ya wane zai mutu jibi shi bai taba faɗan duk profesi nashi shi bai taba faɗan ranar da zai mutu ba shugaban kasa zai mutu ran kaza an yi wani irin revelation na wani prophet ya ba da wani irin revelation shugaba zai mutu gwamna wani zai mutu wani zai mutu aikin kenan aikin kenan an sake koyarwa shi kullum kawai nashi a revelation din wani zai mutu wani zai mutu ba alheri kawai a tare da shi wane zai mutu shi revelation din sai ya tsallake shi ranar mutuwan shi na wani ya sani banda nashi banda na dan shi banda na matan shi na wani kawai kaga mutum ya ce maka zai miracle kawai shi cocin shi na miracle ne kawai a'a zai tafi akan ruwa yanda yeso ya tafi akan ruwa a'a eh, wani kada ya ja shi ko a zimbabwe ne ko min aka aka yi ta nunowa wani ya ce abin ne shi zai taso shi ma kamar yadda jesus ya taso shiru aka ci. duka kana ganin ababen ban mamaki wani a'a ya ta da guragu ta da makafi wanda yana so a warkar da eh, gurguntakan shi ko a buɗe idon shi a haɗu ranar kaza ga nan ban waya ga yadda za a biya ka ga. wani kuma cocin nashi idan yana wa'azi wai shi holy spirit ya hana shi taka ƙasa sai dai katti su zo su sunku ya haka ya taka kan ɗaya a nan ya rike abun nan suna ta tafiya suna rarrafe in sun gaji ya ɗane wuyansu su ɗauke shi a wuya yana abin nan shi kuma an hana shi ya abin nan zai ba da maganin haihuwa maganin kaza za a yi kaza haka kawai duk an sake hanyar Allah competition kawai gasa na neman abin duniya babu kamai shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna gaba ɗayan su neman kuɗi ne kawai karka rage karka kara a cikin suratul baqara fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta abubuwa da kansu su je su yi tsafe tsatsafacen su da kansu su je su yi kaza kaza da kansu sai su ce wai wannan daga Allah ne domin su rika tara abun duniya Allah ce azaba ta tabbata ga hannayen sunan da suka rubuta wannan abu, da Allah bai yi ba suka ce Allah sannan azaba ta tabbata ga abin da suke tarawa suke ci haka zaka tara Allah ubangiji ya rufa mana asiri to Allah ce su kuma gaba na tsefa na jefa a tsakaninsu shi yasa a wata sura Allah ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum kana garin su kaman ɗaya suke ko to Allah ya ce zukatan su a tarwatsa yake in za a dan fuskanci musulmai ne ake dan hada wani ƙwarya ƙwaryan abun nan haɗin kai to amma ba a ga maciji in ji Allah Allah ce wannan gaban kuma ila yaumil qiyamati ba ta kare har ranar tashin kiyama gware suke yi a tsakaninsu gwara su nike in ji Allah to Allah ce da su yahudawan da suka ƙi su bi koyarwan attaura da su kiristocin da suka bi bin koyarwan injila wanda da sun bi waɗannan littattafan da yanzu su musulmai ne Allah ya ce to tunda sun ɓoye waɗansu abubuwa sun jirkita su sun yi distortin ɗin littattafansu ni kuma Allah na yi alkawari wa saufa humullahu bima kanu yasna'un ni kuma Allah ina tabbatar musu sai na ba su labarin abinda suka yi gobe kiyama inda nace eh suka canja suka ce a'a sai na ba su labarin shi gobe kiyama inda nace a'a suka canja suka ce eh sai na ba su labarin shi gobe kiyama inji Allah na'am يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلام الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط mustaqim na'am nan sai Allah ya kira su gaba daya su yahudawa da aka bawa attaura da su kristocin da aka basu injila sai Allah ya kira su gaba daya yace ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi ku nan ku biyu to kad ja'akum rasuluna ga manzanmu yanzu ya zo muku shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kun kun caccanja littattafanku saboda ku cire sunan shi a littattafanku to gashi din ya zo cire shin da kuka yi a littattafanku da goge sunan shi din nan bai hana shi fitowa ba gashi nan kad ja'akum rasuluna ga annabinmu ya zo muku din manzanmu ya zo muku kuma ya zo ne ya tona asirinku tona asirin abun da kuka yi yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab zai bayyana zai tonon silili zai tonon asirin mafiya yawan abubuwan da kuka kasance kuna ɓoye su min na littattafanku amma wa ya'ku an kathir zai bar sauran ba zai magana akan saura ba amma mafiya yawa majoritin abinda kuka boye sai ya tona asiri sai ya bayyana su kan ja'akum min Allah to nurun wa kitabun ga haske nan dai ya zo muku daga Allah annabi Muhammadu haske ne tabbas ga haske nan ya zo muku daga Allah sannan wa kitabun ga littafi qur'ani mubinun bayyananne duka ga sunan sun zo muku da Allah shi mai littafin da aka bashi alkur'anin manzo Muhammad sallam shi nurun ne haske ne littafin da yazo da shi dan shi din ma nurun haske ne yahdillahu bihi man ittaba ridwana Allah yana shiryar da dukkan wanda ya bi annabi Muhammadu da alkur'anin nan to ya samu shiriya duk wanda ya bisu su ya samu shiriya yahdi bihi Allah Allah yana shiryarwa da shi Muhammadu din Allah yana shiryarwa da shi alkur'ani din manitta ba a ridwanahu ga duk wanda ya bi yardan Allah yake son yardan Allah yake so ya gamu da Allah yake son aljannan Allah duk wanda ya lizinci annabi Muhammad sallallahu ya lizinci wannan alkur'ani shine alkitab me kenan alkitabu was sunna na'am shine annabi shine annun alqur'ani shine wa shine uh, alkitab ɗin sai Allah ya ce duk wanda ya bi su yake neman yardan Allah yake neman tafarki madaidaici yake neman aljannan Allah yake neman subula salam hanyoyi na aminci hanyoyi na zaman lafiya a nan duniya da gobe kiyama to ya bi shiriyan annabi annabi Muhammadu da littafin nan da muka saukar masa idan ka nizimci annabi ka ɗan fare masa ka rike shi ka rike alƙur'anin nan to yi hurijuhun minar zulumati ilannu za su fitar da kai daga duhu zuwa haske ba wanda ba yanda za a yi wanda ya rike annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike alƙur'ani yana aiki da shi ka same shi cikin duhu duk wani abu da ka fada za su haskaka maka su nuna maka yadda za ka fita kuma bi izinihi da izinin Allah ɗin wa ya haji ila siratin mustaqim duk wanda yake so ya shiryu zuwa ga da hanya madaidaiciya kai tsaye da babu kwana kwana kwana babu sako sako ko lungu lungu hanya miƙaƙƙiya da bata da gallops ta kai ka har aljanna to ya lizimci littafin Allah da sunnan manzon Allah sallam su ne kuma annabi yace mana taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadilla kitaban wa sunnati yayin da manzo Allah sallallahu zai rasu yayi wa al'umman sa wasiya yace zan bar muku ababuwa guda biyu wanda matukan kuka bi su ba za ku taba furkicewa da imaucewa a duniyan nan ba ba za ku taba bacewa ba su ne littafin Allah da tafarki na sunnata in kuka rike su shi kenan bayan da za a yi kuma baka san yadda ake karanta su ma kuma ka ce ka tafi daidai din dole sai an da an karanta su ba dole sai an karanta su din nan fa ka samu daidai din dole he ka san sunnan manzon Allah nan fa ka ka ga rayuwarka ka tafi a daidai din sai wanda bai iya karanta bai ma iya fassara bai bai ma duba su a rayuwar shi ta ya za a iya tafi daidai su ne hasken da za ka haskaka hanya duk duhun da ta shiga su ne za su haskaka maka amma baka da su baka rike su to za a samu matsala wani abu in ka nemi fatawan shi aka baka fatawa fato waɗansu abubuwan da yawa ka tobara kake ka tobara ne dole a dawo a karanta musuluncin nan dole in ka ya kai matuka da ƙurewa yau turawan a american da london fa gaba ɗaya sun bar wannan life ɗin suna dawa musulunci nan gadangada ne yau haka samu rikakken ɗan kwallo da kai kana takama kai ɗan kwallo ne har yanzu baka bar filin rimi college ba da filin doki na kabala anan ni akwai wanda na sani ma shekara da shekaru to wanda ya kure kwallon 'yan faransa yau gaba ɗaya kullum musuluntan suke in kai kana ganin kai gaye ne mawaki kana ganin ka daban wanda suka kure waƙan suka kai matsayin freemason su menene yau gaba ɗayansu manya-manyansu musulunta suke kuma suna alfahari da samun canji a rayuwa to amma anar kai ƙi ƙememe ƙememe mamana inda suka gudu suka baro nan kai kake tasan mai yanzu inda ka bari kake ganin shi ba abin nan ba shine suke daraja suke gani nan ne mafitan shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu wa ardahu yayi gaskiya yace mu da muka dandani jahiliya da shirka da kafirci din nan wallahi mu muka san darajan abinda muke samu a cikin musulunci yace wanda aka haife shi a musulunci bai sani shi ne bai sanin dadi da garin da yake ciki kullum waje yake lekawa kawai shine mai daɗin mu kuma mun san inda muka fito wallahi muka bari to saboda haka shiriya da zaman lumana da subula salam a nan duniya da gobe kiyama riko da abinda Allah da manzansa innan suka faɗa shine kawai babu dabara babu mafita kuma ba yanda za a ka samu mafitan sai ka karanta su ɗin ka rika kwatanta su ka zauna a gida ka rika samun lokaci Allah abin ya mana albarka ya samu dace ina ji akwai tambayoyi ko to a sadaka kam za mu karɓe ta wannan bari mu ci gaba tunda ba tambaya fara ci uku a to shikenan ok ba mu fara da rabi ba to shikenan bari mu karɓi sadaka, ma musa mene ƙur'anai gudana to Allah abin ya yi albarka Allah abin ya yi albarka eh garo a Allah ubangiji ya masa rasuwa ɗazu mun je ta'aziyya akwai wata mahaifiyar principal din makaranta nan wa bangaren boko zakariya shi ma mahaifiyar shi ta rasu akwai wani ɗalibinmu da shi ma bai da lafiya aliyu yana fama da kiwon eh, sikila muna roƙon Allah ubangi ya ba su lafiya gaba ɗaya da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda suke asibiti da wanda suke gida a kwance duk Allah ubangi ya ba su lafiya Allah biya ma kowa bukatan shi ta alkhairi Allah ubangi ya sa a gama lafiya ya karba mana azumin ya sanya mana shi a mizani Allahumma izzal islam al muslimin wa adilla shirka al mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a din ya قوي يا عزيز يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين